أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ما يقوى ما kowa ما komai ما iko ما kudura da ya taba mana kyawawan ayyuka mu na alheri kuma za ta mana kurakuran mu da zuciyanmu da tsaitawan mu da fara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kafin idan ajalin mu yazo huwa waliyyu salika wal qadiru alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana yau rana ta biyar. ga watan ramadana mai albarka da muke ciki na wannan shekara ta hijiriya 1443 a inda muke suratun isra'i za mu tashi izinin allah subhanahu ta'ala kan aya ta goma sha takwas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً وانظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نعم الحمد لله آية دام غير بس أنتم جدالين زوناوا آية دمك كرنتا تكشي تجيا wanda Allah ya kuka cin sarki ya nuna idan yana so ya halittar da al'umma da halittar da wata ƙasa da jefa mata musibo da fitintino da ɗan sai ya ɗora ma wannan ƙasan shugabanni da jagorori waɗanda ba ruwansu da duk wata dokar Allah su kanu wata ala ba ruwansu da kulawa da kudumin Allah ba kula da shi ba kula da shi ba ruwansu ya ko jagorori ne shugabanni ne ɗan sharholiya ɗan jin daɗi kawai da makamantansu ana ya ce ba sa umarni da kyakkyawan aiki ba ruwansu ba sa hana mummunan aiki ba sa umarni a hana mummunan aiki kowa ya je abin da ya fi dama kawai to wani ƙasar Allah ya ce za mu halaka ta domin halin mutanen ne za mu halaka ba a hana mummunan aiki ba a umarni da kyakkyawan aiki ba a komai to kuma ina da kuma sai ya rike daukar doka a hannun shi kawai kowa ya ga ba za a daukar doka a hannun shi kawai ba a hukunta masu laifi ba a hukunta barayi ba a hukunta zalimai ba a hukunta su sai ga mutum ya yi abu ba a hora shi ba ya fito ba a masa hukunci ba an kama shi ya fito sai ya ji daɗin yi kawai ya ji daɗin yi mutum kuma idan ana mai wani zai ci zai rama wancan ko zai ci zai rama sai da gaba ɗaya an shiga kashe kashe an shiga kuka da juna ko mai shiga tsakani a ubanke rufe mana asiri kamar yadda al'amarin kasan mutum nan yanzu ya dawo musali aka ga gaggagan rayi gaggagan an fashi gaggagaggan mutanen da an yi intabiyu da su su gaggagar sun kashe mutane kaza sun kashe kaza sun hada kaza kaza kaza su suka kai hari kaza su suka kai dan su suka kashe suwani suwani suwani din nan amma sai mu duba irin su ne wanda wanda eh, dan sanda ba jari aka da wahala ta maki din nan duba irin suwa dume da ya kashe yan sanda ya kashe sojoji ya kashe yan sanda da kuma kansu eh, mu duba duka irin su da taba ji da in an fara bi haka ga mutane su ji kawai ya kwana biyu haka ga mutane sun fito kalli irin su tare yan kare irin su dole in yani kan biliyoyin naira da mantan su saura su wanda sun fito sai sai a cikin su kanana da aka daure ba shi ka manzo an da kula shi da tsine wa Yahudawa albarka dalilin da yasa da tsine wa Yahudawa albarka sun kasance rayuwarsu in babba yayi abuka a cikin shi in karami ne yayi ake zartar da hukunci a kai shi yanzu misali mabacin da ya sha wahalar kama su yanzu shi ma ya fitar da su a kuje prison fitar da su fitar da su shi fitar su irin al'umma da su suka shi da tsadin da suka yi a bayan arna a bayan shi kenan ni wani sabon da idan idan har na ji wai ya ji kotu ne ya san ya tsira kawai ya san ya tsira kawai ba wani abu a kan ne kawai haka al'amari shi shi ke bawa ya ji mutum in ita ba shi ke zama shi ke kada irin wannan rigingimun kashe kashe nan kashe kashe wani ya yi ta ihu an taba ni an zalunci an kwace kuka an haka mu an kamu farmaki da babu wanda yake kuka babu wanda yake kuka sai lokacin da ya ɗan makami a fara ramawa an zubar da jini babu iyaka har an saba da kashirar sai a cewa za a zo kuma a shiga a cikin tsakani bayan al'umma sun saba da wannan bayan al'umma sun saba da wannan wani an kashe masa iyalai da iyaye da kowa nashi shi kaɗai ne ya tsira sai da ne amfani rayuwa su ba waɗannan rayuwa ka waɗannan yan uwa kuma in Allah subhanahu wa ta'ala to ta haka ne ka aikata aurewa ka kowa yana kisa shine kuma ya rugurguta kenan Allah ya gama da ita kenan Allah ban ke rufe wani asirin ana cewa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuhin an ce ku je ku samu kasashe da yawa al'umma da yawa wato garuruwa da yawa Allah ya mun tashi mun halaka su kawai mun kifar su bayan zamanin annabi nuhu min ba'di nuhin mun kifar su saboda tsabar zalunci tsabar babban zalunci shine haƙƙin Allah da wani na shirka domin zalunci da kai shi shine ka sa abu inda bai dace ba duk mai hankali in yanzu inda ka sa abun kai wannan bai ba inda aka sa wannan bai yi ba inda aka yi wannan bai yi ba abinda bai hankali zai gani ya kushe ce wannan inda aka sa shi bai yi ba shine ake kiran shi zalunci ma'ana litan ninin in zalunci kenan adalci shi ne a sanya abin da duk mai hankali in ya gansu da shi kai an dace gaskiya in da ka wannan gini yayi in da aka yi wannan hanya yayi gaskiya inda aka tona rijiyar da yayi kai gaskiya wani nan da aka sama wannan waje da kuka da shi yayi domin su ɗin shi ne Allah maɗaukacin sarki ke galiban da yi yawo a duniya za ku bi garuruwa da ƙauyuka da jinan al'ummomi mun gaba da su da yawa in shi menene zalunci irin zalunci haɗa da wani wani irin zalunci ta fito da annabawan Allah da manzannin Allah wani irin zalunci Allah ya fi doka a cikin ce ce Allah yana ya hana abu ce sai an yi shi ko kuma Allah ya ce ba za a yi ba a yi fito na fito da tsarin Allah yi fito na fito da addinin Allah da manzannin Allah wannan irin zalincin shi ya sa ba na da garuruwa da yawa zalunci ba da rashin adalci magalice ka ya ka ni'ima ya maka komai ta shi ka butulce ka ka kire gunki ko ne abin bauta da bai ta kwayan gero ba a ce shi ne za ka yi wa da'a da nabi wannan zalunci ne sasa annabi lukuman ya ce wa kansa ya ya la tushrik billah inna shirka zulmun azim sai da na ta yadda ka haɗa wani da kuma jikin wajen bauta domin ita shirka zalunci ne mai girman babu wanda ya kai shi babu wanda ya kai shi sannan kuma bayan yayin Allah ya kangaro ya yi tsananin mutane ya yi tsananin mutane haƙƙin mutane mutuncin mutane su ya rike cikin mutunci jama'a su eh? tura wani bala'i ga wani mutum a eh, ya mata ɓatanci ya masa ƙazafi a social biyu yana can kwanci a cikin bedroom ɗin shi a kilo ko ya ya ji ko abin da yau miliyoyi da su karanta game da wani da yi wa ƙazafi ya yi wa ɓatanci babu babu yaro ba dattijo babu abin da ba malami ba shugaba kuma kowa ya tashi zai yaba wa juna da kawai zalunci wani abu ya tafi kariya ne zalunci wani abu siyasa ne kawai bambancin siyasa bambanci da kuma haƙƙin musulmi kan musulmi ba a ganin wannan Allah ya ce irin wannan ya sana haɗa da ƙauyukan da yawa na ta da su bayan annabi Nuhu har zuwa ga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa qadira bi dhunubi ibadihi khabiran bashiran Allah ba ta ce ni anta na fi kowa ba da shaida na fi kowa sanin zuban da bayina suke na fi kowa sani babu wanda kai ni sanin abin da kake a koyi in ji Allah da abin da kake zahiri babu wanda ya fi ni gani ganin da shi ce yi in ka ce wata da in ka shiga duhu kai abu shi shi ba shi ka shiga ka duhu shi kuma Allah ku wani duhu da zai sha makanci menene ganin su da ka yi ka shi ka shiga wani lungu ka shiga karkashin kasa ko ka shiga karkashin ruwa kai wani abu Allah ya ko ka fadi rabbi adikunu bi ibadihi khabiran basiran Allah ya ce shi Allah ya fi kowa ba da labari a kan zuban da bayinsa suke masa Allah ce na fi kowa ganin zunuban da bayina suke mun a lokacin da suke yi duk wani da ka ɗauka da zai ɗauka labari bai kai ni ba in ji Allah duk wani abin da zai kawo zai ba ta ɗauka da ba da shaidan gani gani na a cikin mutu yake Allah ce babu wanda ya kai ni in ji Allah da haka in ka ɗauka ruwan bala'i in ji Allah ni na san abin da yake yi na fi kowa sanin abin da yake mun na fi kowa jinin abin da yake mun in ji Allah da kuwa ta'ala Allah ce man kana yuridu al-ajilata duk wanda yake wani wata wani aiki na ibada ayyuka na duniya wa'u na ibada ayi sadaka amma kana nufin ayyukan da kake din da ibada kana nufin wani abun duniya kake so ya samu shi ne ajiyar da kawai ba wai kana yin su don ka yarda da ba ne ba wai kana yin su lillahi wa rasulihi ba ne ba wai don kana yin aikin don ka kiyaman ka kai kyau ka samu aljanna da rabauta da kusa a gudu ba Ba'a duk ayyukan da ake na ibada da ake nufin Allah da su domin da karfiyar dansa a shiga aljanna sai in ta yi su sai ta yi nufin don duniya ta samu ba don lahiran ta samu ba misali ka janareto masallaci yan masallaci za su zata bawawa ta bawa don bayi su yi ibada ta ci ta kawo mahalicinka mai renonka mai azurta ka mai talauta ka mai ka lafiya mai yaye maka rashin lafiya shi ka ba wa generation in wani jini ta yi a makaranta Allah ta yawa? mu ka iya ɗauki da kan mutu abin da ka yi a bayar ne bayar ma sha Allahu ma sha Allahu ka tona bohol Alhamdulillahi ka ka transforma wa al'umma Da rashin wuta kuma ta taba ana alhamdulillah Allah sai da alheri ana addu'a ta ta ga kuma bayan an watanni fasta tana zagaye wajen fasta butali tana zagaye wajen eh salamu alaikum ai a ai rabu ne ya turo mu da ya turo generator na shekara ɗaya da ta wuce wata da ta wuce wanda ya ji a makarantar nan wanda ya kata ta masallaci wanda ya kata barmin nan wanda ya jira muku bohol wanda ya sa transformer na'am kai mun tare da addu'a ya ce a'a ya ban gama ba Shi ne zai tsaya Shi ne zai tsaya kuma sai bai yi ba bai mana ba bai yi ba bai da halittu na jagoranci da nan bayi ba ya ta muku ta ta ya bawa ba akwai da abin da ake bayarwa don a samu lahira da shi shi ashe ya yi nufin yana nufin wata duniya ta gina ne a samu shi ne behind what is thinking Allah maɗaukaki ake bai son bawa ya riƙe haka abin ake yi shi don nemi lahira ka kai ko za ta shi ka canja ko ka ba da shi jami'an kai duniyan ka ne ko ta damu ji Allah shi yake man kana yuridu al wanda yake nufi duniya da ayyukan ayyukansa kai aiki ana yabo kai aiki ana yabo ka ba da filin da kace ga wannan a rika bin al'umma ba da wannan kace marayu ka ba da wannan ka ba da wannan an sai dan ka zuciyanka Allah ya san shi ka nan sai kana son ka yi amfani da waɗannan abubuwan don wata biyan bukatan ka duniya idan bai samu ba to kuma da kan har a sake ta gudu ba a masallaci ka ka take kun ga yadda ta kasa transfer aka zo aka ɗauki kama sun da za su da mutunci suka rabul ya musu sun zo su ce za su zaɓe shi ba bai mutu ba bai mutu abin da don wani abu da ka yi haka wata ita ta geci bai ka yi amfani da wani allah bai tsawaita rayuwanka ba bai tsawaita rayuwanka ba sai ya zamanto ita ma babban lahira ta yi su ba za ta kuma da komai a lahira ba kawai burin da take ta je ta yi ta bai kawai ta rayuwa ba ta gani sai ya tashi tunawa two zero zero ba guda biyu can zero can zero ba wai two can zero ba bai son ka yi abu wanda lahira ake nema da shi ka neman duniya amma yanzu kan a tahajjudi da ke yi galiban tahajjudi da ke wanda ya ana yin shi don lahira ta yi galiban ta shi da ta fi tsayawa ke nan don lahiran ta yi kyau ne ta ta hun suka ce ta inna kuwa tuhibbuka afu an ta shi ne babban addu'ar da manzo Allah na na Aisha ta rike yi domin na na Aisha ta tambaye manzo Allah ta shi ya Rasulullah idan na lura daren da ya fito na na ita tsari ne da mene na gaskiya na ci innaka afu Allahumma ya Allah In innaka afuwun kai mai afuwa ne dibbul afuwa kai mai son afuwa ne fa afu annaka mai afuwa dukkan abin da ake roƙa roƙi aljanna a nemi kariya daga wuta a nemi gasaran Allah a nemi yantawa daga wuta Allah ya yanta daga wuta galiban galiban ramadana Allah kawo shi ne don a yi amfani da shi wajen samun lahira wajen samun lahira shi yasa daga cikin akwai itikafi a tsare a masallaci ka itikafin bai ba sai ka sake wuraren kasuwanci ta ai sai ka kulle wajen bibiyar ɗinka ka daɗe da lata ka duk wani abu na duniya ka daɗe shi ka da na'iza mara lafiya ba ta zuwa ka gida ka iya da ka zuwa gida ka zo ka tsare a nan da ta tafiyar yadda lahiran ka ya kake ne ka sai ka gyara lahiran ka sai kyau ka tashi sandi duk wani abu na duniya kasuwanci da business da alaƙar da mutane da ka zauna don lahira ta samu ne idan duniya ta zo aika nomin ta shiga iti tafi sai ta zauna a kasuwa sai zan rika yin tafsiri a rediyo da can amma duk abin da ta gani duniya ne to abinda ayan take nuna mana mutumin da zai amfani da abin da ake neman lahira da shi shi ya nemi duniya da shi bai da hikima bai da hikima bai wa kanshi dubara ba da mu je ka nemi don duniya din an kana yuridu ajila da dubara duniya da ba duniya ba sai yace duniya mai saurin karewa wanda yake neman wani abu don wannan rayuwa mai saurin tarewa shi za Allah kira ta al'ajira duniya mai saurin tarewa wanda ce ajalla da hufi dama na shau za mu gaggauta tashi da da yake so duniya amma shi din ma ga da muke so a kowa ba ne Allah yake dawa duniya Kuka yi ka lahira ka ci aiki don lahiranka ka ci aiki da zai sai ka aljanna ka kafe wajen abinda zaman duniya Allah ya ce duniyar ma da ka tafe ka ilahira kake neman ta ita ma duniyar ta sai wanda muke so muke dawa ita ba kowa bane kuma ne ka ilahira don duniya duniyar kuma ita ma ta bitcoin din ta ta juda maka baya ma ba kai wasan tanadi ba dan kuma ka kashe rayuwarka domin shi shi ma ya juya maka baya ta shi a cikin babu kenan wa ana cewa wanda yake aiki domin lahira ta kai kyau yake shi duniya yake so to ya fi duniya ba kai ba ko ba duk wanda ne ne ta bane kai samu ba duk wanda ne ne ta bane yake samu ya rasa ta lahira kawai kada biyu ka samu ka samu kan bukata da duniya abin ya Allah ya kira duniya al'ajiratu mai gaggawar wucewa gaggawar wucewa wani sa'i sai ta tara ta gina gidan kayi ka za ta fara kaza an da za ka tare sai ajalin ka ya zo gani ina kana kanka gobe za ka je sabon gida sai ka ranka ashe a kabari mai sabon gida kabari mai sabon gida shi ne mai saurin karewa ko kai gaggawan barinta ko kai gaggawan ita duniyar barinta an kare shi kai ku kiruna alhayat dunya aw al-akhiratu khairun abin da ce kun su da lahira duniya ya za ku fi karkata ku fi taɓa ku fi fita rayuwar duniya alhalin wal akhiratu lahira ita ce khairun fi wa lahira ita ce to sun wannan Allah zahiran duniyan da ta kafe masa kai ita fa da dole ba ka same ta ita ma in ji an a cikin zahira ba sai ka an ba. kuma na ati na fi duniya Allah shi ba mu mai kyau a duniya wa fil akhirati shi ma haka na ɗan. zahiran ma ta samu mai kyau da wacce na azaban nar ta kare mutu da azaban wuta Allah ce kuma ja'alna lahu jahannama duba duk wanda ya zaɓi duniya ya yi aiki don duniya abin da ake yi don neman lahira da shi sai ka tarkatar da shi ta nemi duniya da shi kan fa lahiran in ka je da Allah lahu jahannama lahira fa za ta yi tsoron jahannama ce aiki ba kai aiki a ciki ba duniya ka yi wa to tun da ka yi wa duniya yau ka bar duniyan ka koma lahira abu za ta tarar fa jahannama ne ya tsaha wanda zai shige da mazmuran yana abin zargi kantacce halakacce mai ɗebin albarka da alkhairi domin duk wanda ya ji lahira bai samu albarka ba a cikin albarka ai an ce bai masa albarka da komai Allah ce man zuhira anin nari a kudu khairar da ta kaza hayatu dunya mata'ul ghurur wanda ya ji lahira ya ga an nesanta shi da wuta an sa shi aljanna wanda ke kalle wannan shine mara bauchi wanda shine wanda ya rahauta da ba rayuwar duniya ba komai bane wallahi rayuwa ce ta rudi kawai rayuwa ce ta rudi ina fata an gane ko wata kisa na na dan saba ba da ita a karatu a majalisi majalisi wani bawan Allah ne daga cikin mata a yayi mafarki yayi mafarki wani sa'i Allah ubangi yana nuna wa mutum halin da yake ciki da suka ta yi kan sai Allah ya nuna wa mutum don ya mutumin na yayi tunani ya gyara Abdullahi dan kuma Allah ubangiji yarda shi duba an ne shi da bishi da suna ta manzo da suna wani zan amma ta su kan su malam dai inda ba su ci kan ba sai mafarki ga waɗansu su sun kama shi ma masu gaddan gaddan su yi ta hannun da shi ba dan umar ne alhamdulillah da kai wutan da hannun da shi abin da dan umar an kanin shi ba in tashi an jefa shi ne ma da wani irin razana sai ya farka wasallam sai ya tashi da wajen manzo alaihi wa alihi wasallam yace ya rasulullahi ga irin mutuncin da nayi ka na'am kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yaji labarin yace Allah ubangiji gidan Abdullahi dan Umar na ma da yana dan hanawa da sallar dare ina ma yana dan sallar dare da yaji shi kuma Yana da kyau don ka hada da ne da wanka da ranar da ya fara sallar dare bai bari ba yana jin fusashi da jin mafarkin ba eh, ya ce to mutum ɗan yana ɗan yi a rika ɗan haka wani shayi Allah mu sarki yana nuna da cewa kan ne fa ana nuna da shi har tara fakin an gyarawa an sa'i mafarkin ya ta in ka tashi ɗin in ka kafa kai wahala a mafarki wani sai ta tashi ta zauna kan ka sai kuma kana abin zuciya kai wani irin haka ki fara tunani yadda kake cikin rayuwarka za ka tsaya ka kunta kai kanka ka kai confessing ita ya kamata kun canja ya kamata kun canja shi mutum kan abubaci ne suka shiga aljanna da mutum ana nuna masa aljanna aljanna ga yanda suke manya-manyan palace manya-manyan jirgin wanci a ga hikima kawai ana zagaya ya shi ana nuna mishi aljanna ga yanda suke ga yanda suke sai ya nasa mala'ika ce ina gidana ne ina gidana idan ka yace to bari in nuna maka yawa sai ya shiga aljanna ana nuna mai ko ina ba sai ya kanta bai matsugunin shi ya fi ba ya mala'ika yana nuna maka yace in suna tafiya suna bari waɗannan manya-manyan gine gine suna tafiya a wuce nan a wuce nan a wuce nan a wuce nan aka shiga waɗansu ƙananan gine-gine ka eh, ba a fita kan gra ta wannan wajen ba malam a fara shiga jeto jeto jeto yana shiga jeto ba irin baki-baki can sai aka kai shi wajen aka nuna mai wani hude ya suka gida dai ka irin ba fulasta din na sai dan hayan da zai ci faya mun ba sai ya ne aka nuna masa aka ci a gida ya ni nan dan mara ki ce nan eh, ne gidan ka a cikin babban abin da ka mi kayan ginin kenan daga duniya yau ka abin da shi ko cikin su ta yi gini da su domin su tabbata ne a lahira baya shi da masu rubuto da kwano da su bane ake gina aljanna da shi ayyukan da kake na nafila sadaka alheri azumi karatun qur'ani sadaka su ne kayan aikin da ake ana ginawa ai mu koma su koma kayan aiki da su samu ba kawai ya farka ya farka da ya rikin aiki na fitu ne. sai da ya gamsu sai alhamdulillah dai kawai ba da ke nuna mai da ko ya koma GRA ta ke nuna amma yana aikin da zai ba shi nutsuwa a zuciyarsa sha Allahu dai na a rabauta da an kare to shi haka al'amarin lahira yake gaskiya sai ji daɗi al'amarin lahiyar aiki kaɗan ne babban abin ka yi shi a cikin zuciya ku fi Allah da shi kan kan sai ta ji gajiya na aljin jinji abin da baya karewa sai ka wata shayar da ruwa fa Allah ya da ita karuwa karuwanci ta cikin minti biyar ta yi aikin da ta ya fi mata duk sana'anta kuma ya yarda da ita amma ta kasa yawa kare ta shayar da shi ruwa ya kusa ya mutu wata mage tare na ba mage ta yi makarna da ki mage na kuma magen nan a keji har magen nan ba ci ba sha har magen nan ya mutu ba za ki tashi ga wuta tashi ga wuta kada da wani dole da na fi jilu duk mai kyau ba rashin imani da rashin tausayi ta nuna wa magen nan Allah ya nuna mata da haka a rika hankara التي من كان يريد الآجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم sai mu tattara da abu ya wuta jahannam ta ce da tsaha zai shiga ta mazmuma ne da tsaye abun garbi halatacce tsinan ne shi ne duhuran ne tsinan ne bisa wanda aka yanke daga rahamar Allah kaga in aka yanke mutum da aljanna aka dace shi wuta ne makomai da albarka an ɗebe masa kenan na asiri wanda ga waɗanda suke aiki don duniya su samu kenan Allah ce wa man arada al-akhirat wanda yake ayyukansa na ibada da sadaka da duk waɗansu ihsani lahira yake nufi da su Allah yake nufi da su allolinsa baya yi don riya zakka baya yi don riya baya yi don riya baya zuwa kula da competition da ka komai nashi da yake yi yana yi ne domin Allah kuma yana nufin lahiransa ne da ayyuka lahiransa ne ta sayarwa da masu sadaka da cikin masu sun a social media ba da ne yana ciyarwa da wani yana sadaka da wani ya zo zuwa marayu eh, a kira intiyar da wani yana sadaka ana ɗauka ana ɗaukar can ana haka shi sai ya tsaya haka ya raba naira mai ɗan kaza ya ce da rayu kaza ya ce da abinci da haka ba Allah ya kafa da alheri a tafi ba sai ya wani ba sadaka da da ihsani sallallahu alaihi ya ce akwai mutum kai da zai sa inuwan karshen inda ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa da cikin mutum bakwai nan wanda ya ba da dama abuwa bai san an bayar ba bayar a koye ba idan da ya bayyana a kyamara inda kyakkyawan niyya ya yi ba akwai ire-iren abokanansa da yake so su gani su ma ya zaburar da su to wallahi ladan shi ya tabbata a wajen Allah. Allah ce in tudu ne in mahiya? wa in tufuha wa tutuha al-fuqara'a fa huwa idan kuka bayyana aka danta publicly don waɗansu a ƙarfa ba su aljaburar da su gani irin klik ɗinka a yi jan wannan ne adana da sadaka ka yi tunaniya ba shi kuma ta koye ta kawa talakawa ita mabukata ba shi shi alheri ya kadan da wace niyya da wace niyya kai da wace niyya ne kai shi kawai an ta maɗaukacin sarki yake kallo ina fara gane Allah bin ya karɓa mana Allah ya ce harada arada ka wanda yake nufin lahira da ayyukansa yake nufin Allah da ayyukansa yake nufin aljanna da ayyukansa wa ta'ala ha ha kuma yayi ayyukan da za su kai shi aljanna din ya jajirce yana aiki da sadar masa aljanna din wa huwa mu'minun yana mu'mini musulmi duk aikin kafiri ma mana duk ayyukan alkhairi ma kan bai kasance ba za su amfane shi ba sai Allah ya sa sharaɗi sharaɗi tana musulmi ba don ka da cire kafiri da sharaɗi tana mumini don ka cire kafiri domin kafiri duk abin da ya yi Allah baya kaɓa masa sai wakka waka shi na ina ma amilu min amalin Allahu ba'an mansura duk ayyukan akan da kafiri yayi ba nahiranta ba ba za mu kashe ko nahira ba za mu shi su. Malaman su ce in kafiri na kirki ne mai kyautata wa mutane mai alheri ne mai tsako ne Allah zai gyara masa duniyar ta. ka ce business din shi yana yana menene yana improving harkokin kasuwanci yana haɓaka yana haɓaka sai ana tsare shi da barayi ana tsare shi da ɗan mutane Allah ya kare su da tsara saboda dama samun shi alheri ne ga mutane sai Allah ya kare shi da samu ɗin don mutane su kame rika amfana amma babu wani abin da zai zo a lahira in ji Allah abin da zai ji a lahira saboda ne ya rasa wani imani ya rasa wani mai karɓa ba sharafin karɓar aikin mutum shi ne musulunci Ba Allah ce wa huwa mu'minun kan yana mumini ala shukuru la'ika kana sa'yuhum mashkura shirin waɗannan mutanen Allah ya gode wa ayyukan Allah ya gode wa ayyukansu ma'ana Allah ya tafi ayyukansu Allah yana farin ciki da murnar ayyukansu da fata an gane ku yanzu Allah yana magana da two parties ne kan duniya kafurce wa Allah masu kan lahira da imani da Allah ko ne mutum biyu kuma neman lahira shine wa huwa mu'minun su neman lahira ce kuma a duniya su ne kafirai ko musulmin da ya kuskure Allah ya ce duka waɗannan su guda biyu su kafirai ɗan butulci da su neman duniya da su mumunai masu godiya masu neman tahiran kullum numi da ha'ula'i wa ha'ula'i bi da a rafika Allah ce God artist sun guda biyu ha'ula'i kafiran da ha'ula'i mumunan da su. nujjuhum bi rabbi kowa muna bashi da baiwar Allah Allah ce kowa ina bashi da ni'ima ta da kafircin kafiri da hutuncin kafiri da shi ruwan sama ba duk imanin mai imani ba zan taɓa shi ma hana shi ruwan sama ba wanda muminin da kafirin Allah ce dukkan su in ji Allah zan ba su da rahama ta a nan duniya yadda za a yi ruwan sama da sauka goron mumini haka zai sauka a gonan kafin yadda mumini zai girbe amfanin gonan shi ya yi kyau ba kafin zai girbe shi ya yi kyau yadda zan ba ma wannan kuri haka zan ba ma wancan yadda zan ba ma wannan gida haka zan ba ma wancan gida iskan da ake shi da oxygen din Allah cikin da zan sako ta mumin ne ya ya rayu haka zan ba kowa zan bashi tun da yi na yi halitta na halicci kowa ba zan taba tawaye wa kowa in datse shi da rahama ta ba idan ba ma kowa rahama ta in ji Allah da ka nike kawa kafiri in ji Allah Allah ta ce domin duniyan ba ta yi darajar suka cikin sauro a wajen ba ita Allah ya ce ba kafiri ita ba kafiri ita saboda kafirin ya fi musulmin ma jin daɗi ah, na ɗalibin duniya ba wai imani ba suna da kasa da gida suna da mota a kaji sai dasa ne da ko wani sa'i kai ne ma kai muminin ma wani sa'i kai ma kake tafiya ana cikin da duniyan ba ta da kima a wajen Allah shi yasa don ya ba wa kafiri ba komai ba ne in ji Allah ba komai ba ne in ji Allah ina da ba don tsoron kai ma musulmai su yi rijiyar mummunai su har musulunci lahi da duk da zan ba wa kafiri zan ba shi in gold in gold zan ba shi gidan shi da rufe gidan shi da faɗe na zinari zan ba shi in gold sai kula da kwanukan cin abincin shi da kofunan shan ruwa duk abin da zan ba shi zan ba shi da gold ne na zinari ne in ji Allah amma kada kar mummunai musulmai su ɗan roƙo ni ga irin halin da nake wancan kuma na shi amal ne ina jin wancan ne fa a kan gaskiya ya ko musulunci ya koma ta dalilin da ya saba yi haka ba in ji Allah ana duk abin da ba mu kafiri a duniyar nan zan ba shi ne a zinari a zinari zan ba shi in ji Allah saboda ya san duniyar ba komai ne, ba ta ba da daraja da shi kullum duk ɓangarori guda biyu mu nan ran mujaddu ha'ula'i yadda yanda zamu bawa mumulai dan ba zamu bawa ha'ula'i me zamu ba su min afa'i rabbika da kan kafiri zai hayayyafa yayi kaka duk wanda ba da musulmi ke kana hana kowa da kuma ta wa kana afa'u rabbika mazuran ce shi ni'imar Allah Allah wato ba a dace ta ba na haramta ma wani ita haram ta wani ita na halittu zai su abinci ba su abinci da ita haramta wa mutum shine lahira lahira ta ce wanda ya imani zan bawa wanda kafiri ana duniya ta da rashin darajanta da kimanta da Allah yana cewa sai ka bawa ita ga wanda yake so ga wanda baya so lahira sai wanda Allah yake so yake bawa ita sai Allah ya ce unzur tsakanin waɗannan sakuran da mummunan da kuka daidai ta su a ni'imar mu duniya to zo ka ga bambanci a lahira zo ka ga yadda za mu bambanta su Allah ce unzur zo ka ga ni kai ta a ba ala ba'adin zo ka ga yadda kuke fifita wasu kan wasu a gobe kiyama a kiyama domin wannan akhiratu lahira nan ne ake tantance waye mai daraja waye mai kalar waye ya fi wani lahira ake tantancewa eh? wanda aka sa aljanna ka ai shine ya fi shi ya fi daraja shi ya fi daraja wanda aka ba shi wuta ita tsayan a kankance aka dragin din shi aka jashi aka kashi kusan jahannama a ranar za ka san wane ne kankancen da baya so ranar da za a zo ana daraja musulmi a ya musu riga ta zinari mala'iku su yi sahu a cikin salamun alaikum su barkum kun jannata aminci da ta a gare ku hannunku hannunku kai salamu alaikum kada a shiga aljihar da duniya hannunku da kuri ranar ne za ta dan ne ne Allah yake so ya fifita ranar ne za ta gane sai an ta kaya ranar ne za a gare difference is clear cewa akwai bambanci ba a kan duniya ba sai Allah ya ce kun zubata ka ya Muhammad gobe kiyama in ana hisabi ranar da kafin za su ta da su ji aljanna to za ka gane kaifa abdalla ba'dhum ba'dhin dan ka fi fi tashi akan shashi dama walal akhiratu ai dama lahira ita ce daraja ce ita ce mafi girman da ake daraja mutane a akbaru tabbilan ita ce mafi girman inda ake yi a fifiko aljanna Allah wanda ya sanya mu a ciki Allah sai ya ce suna kama yanzu sai Allah ya yana magana da individual yana magana da kowa su kan taki kan wannan maganar abubuwa da ake yi a kai da shi ne yake magana Wani kaji ko kaji ko kaji ko kaji ko ka ko ko to ina ja maka kunne in kana so ka samu fifiko ka samu nasara a gobe kama to la taj'al ma allahi ilahan akhara kada ka yadda Allah da wani bauta daban kada ka yadda idan ka kuskura ka yi har mutuwa ta ce ka to fa taq'uda mahmuman marzulan za ka zo gobe kiyama cikin nadama da kaskanci da wulakanci da kasanto a Allah wadai abun a zargi a gobe kiyama a ce wani Allah ya yi kenan ba mu je yanzu kan duk abin da muka karanta haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne da Allah ya ce ka ba shi cewa kar ka bauta wa kowa sai shi ka haɗa shi da kowa sai shi Allah ya halicci yanzu bari mu ji haƙƙin waye kuma next bayan haƙƙin Allah ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا نعم. Allah ya ce wa kuma rabbuka ubangijinka ya zartar ya yanke hukunci ya wajarta ya tilasta ya tirsasa a kan kowane mutum cewa Allah ta buku illa iyahu hukunci ta kuskura ta kauta ma wani abu sai Allah ta kuskura in ji Allah haka Allah da wani a wajen bauta ka haɗa Allah da boka da je gun boka ko da je boka da ɗan siri da ɗan kuma ba so ya masa ne wanda yake gani ba mai iya yin shi sai Allah ya je gun boka ina ganin zai iya maka zai iya azurta yake hana wannan har ka suna da kowa da sunan za ka haɗa shi dai da na hana ta wannan biyu Allah ta wabil ga kaga iyayenka ba biyu mahaifiyarka da mahaifinta. in ji Allah na wajabta mata na tirsa ta mata a bisa dolen dolen dolen ka yadda sallah ta zama wajibi Allah ya ce biyayya ga iyaye da kyautata musu da musu a'a da ladabi duk wani ihsani kyautatawa yi wa iyayenka shi ma ɗan general ne suna ne da ya kasar duk wani abin alkhairi da ka sani ka yi kokari ta sadar da shi da iyayenka duk wani abin da ka na cutarwa ne ka yi iya ta ka kuɗe shi hana shi isa da iyayenka wannan shi ne da aka kowa ne ana so ka sauran kirki mai kyautata mutane kalman kyautata da ne ma'ana duk wata kofa ta alkhairi kai kokari ka sadar da ita ga mutane duk wata kofa ta sharri yi kokari ka toshe sharrin yadda ba zai taɓa mutane ba shine kan zaman to ihsani ka zaman to musulmi iyayen mutum Allah bayan haƙƙin Allah ta hanya ta haƙƙin iyaye kuma ta mai kyautata musu kyautatawa kyautata ma iyaye shi ne ka ta su ka tsinta su kan musu kada da da'a da biyayya ka zo ka zauna da kansu ka gaishe su ka ji kokensu da damuwansu ka zauna ka gera zira musu ita ka ɗan sun kuyar da kai idan suna maka magana idan suna fama suna ma fama eh wani fa iyaye su ce mun ji ka yanzu kuna yawo ko kuna yawon daba ko alhalin ba ka yi kuma ba wanda ya damai. mai yana yi ne don in ba kana da niyan yi ka bari in kuma kana yi ka bari wata tsawa ka ni fa wanda ta tsara da wanda Allah wannan la shirri ne ni ba na yan san ba ka magana suna magana suna magana suna magana suna magana kana magana a ni gaskiya ba na yi gaskiya ba na yi wannan shirri dai suna kawo a fata tsakana da ku ne ba gaskiya ni dai ya zari na ba na yi a'a ko kana yi zaɓi kalmomi masu kyau ga tashi kalmomi na girmama da rahama sun za da kuka kai ka musu ya musu bukatu ka gurgudu lokacin sanyi ka ka musu kayan da ya dace da sanyi lokacin zafi ka ka musu irin kaya da ya dace da yanayin zafi suna so ka so wuta a kawo musu abin da suke so matukan kana da shi sai ka yi kuna wani In hausa da baya dora a mutum a da ba zai iya ba tabbatar da kiyaye da su iya su da dini da fatiha sun iya yanda ake sallah sun iya tafiya sun san yanda ake alwala wani idan yana da kiyaye a auye ko wani ku babban abin da yake musu kawai ya gina musu gida wajen zama a sa kai, a sa gado mai kyau a sa katifa a sa duk kayan alatu a ciki a rika ka musu abinci mai kyau a rika ka musu ruwa da shayi da menene a kawo kuɗi a su a musu kuna masu tsada sai a mance wajen ɓangaren addini idan ka iya sanar duk wannan cikin da ka ne zai amfane shi a gobe kiyama ne zai amfane shi wallahi wani iyayen shi suna kawai da kiya a ciha a kiyayen da yake da shi da kai lura da abinci da abin sha kowa yana yabo a kauye ba a zo gida ba da zaman to wajen cin abincin mutane ma ko da albarkar ta ya yi albarka ko ba su iya sallah ba su iya alwala ba su iya ba ya su mahaifiyar tana leƙa da yan kumbu a ban shi da leƙa yan kumbu ɗaya eh? za ta shiga ne ta in ka zo eh gonan na samo ma mako na samo ma taimako saboda matsayin da kake ba za ka rasa tafiya ba na taɓa da wani malami ya duba kana da bakiya a zagaye da kai ya yi wannan ya sayi wanka ina kallo a sauran rina a kan da ke nan ta yadda za ka gane ana alƙiƙi da ke na. duk mutum ya tsaya tsakanin da shi ya musu malami zai koya musu yana shi ne gatar su guji kiyama a cin abinci suna kaya ba wannan mai da Allah ya yi albarka amma na lahira shine babba lahira shine babba buɗe musu makaranta suna kai musu abinci har mutane an gwa suna zuwa suna ci buɗe musu karanta albarka mutane an suna zuwa karatu cikin sa'o'in su tashi a sa yara in su tashi a sa mata iyaye su tabbata su iya irada wallahi kuma sun daina leƙi nan sai mutum zai iya iyawansa ba zai shirya da mutum ba sai dai Allah ne mai shiryarwa bil walidaini ihsan kyautata musu kyautatawa yana da cikin kyautata ma iyaye allati imma yahsan da inda a ahaduma idan shekarun su ya girma kadar da su sun tsufa kuku domin Allah ya ce sun ya girma ɗayan biyu ne ko ya tarar da iyayen shi duka suna nan da rai ko ya tarar da ɗaya ne yake nan da rai da ya daɗe da rasuwa Allah shi idan suka tsufa tukuf tukuf tukuf suna komawa behavior din su da ɗin su a karami yaro ne ɗan shekara biyar su komawa abinci su yi tsarawa a rigansu yadda yaro yake tsarawa a jikinsu yanzu saboda tsufa kai in fitar ya tsufa tsula shi zai yi a jikin shi kawai saboda tsufa za su koma kamar kananan yara da zai suna tadda kai kai maza haɗa gaci suna taɗa wainiya da kai aiki to lokacin a wannan shekarun mu'amala da su in ji Allah na hana tsawatar musu Allah ka ji baba ko yanzu na wanke da share sai musu ko ba ke wani baba baba ina da na ne ina da tausaya mun mana kana dawowa makaranta kana jin yawa shi roka wanki kan da yi haƙuri unci abinci ta an gane yi wani abu ya ci kai to tsaki bulla ce wallahi ta kullu huwa kufin tsaki wanda ka ci ka ka ka ga ma ka, domin wannan shekarun da za su yi shekaru ne na kularwa ne kawai shekaru ne na kamar ya zage ka kamar ya zage ka wani duk wanda za ka mai kushewa zai kushe ka zai rike kawai kushe ya ni wani yanzu ta tuna ba ni wani zai ta tuni da sa a yi haƙuri duk yadda kike baba baya gani zagi ya dare da rana yake yi wani yanzu ya tafi Allah duk da za a yi dai wani yanzu ya tafi ba kun shi wallahi ya manta da nan shekara uku yanzu amma wansu kare ga shi ba ka da yanzu yanzu wani sa'i sai kan tu kare ga son kuku kai ka manta da shi yanzu ne ai kuma tsayya ne zo dan da za su yi ɗawainiya da a wannan shekarar su ma ya kawo irin su wannan shekaru ko sun haɗa da bulala yanzu yanzu in suka riga ne kai ko za mu zo mu kayan fresh da izinin alhaji da yawa a cikin wanda za ku ɗauke mu magala dan yana ta harara ba da haƙuri insha Allah zan da haka ta san an kai wa abin da ya samu albarka bari mu taɓa yin tambayoyi gwarzo. waɗannan duka to duk waɗanda da suke hannu na ɗan addu'a ne Allah ya biya musu buƙatun su alkhairi kare su daga dukkan sharri ya wanke musu aljanna cikin bukatun da zai biya musu da sa aljanna a ciki ai abin da Allah zai kare su a cikin na sharri da ba su so ya sa wutar jahannama a ciki Allah ta ga da duniya lami lafiya da waɗanda suka rubuto addu'a da wanda suka rubuto da mu mun shiga a wannan wannan an gaba da su bugu ɗaya ce barakar hafifu na fata alƙulu koma tambayoyi kuma na daban daban ga ta farko ina ta asalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mu lafiya Allahumma amin Allah ya kalli ibadun mu na alkhairi amin malam da sirrin alkur'ani guda daya da baran addu'a Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi tare da sauran yan uwa na musulmai baki ɗaya, Allah ya karbi ibadar mu baki ɗaya Allahumma amin wannan Qur'ani ya yi tawassuli da Allah ya ma kowa a hadda shi har arena a kuma masa alkhairi eh, wannan ya tabbatar da ayuminu a hadisin yan kuma ya zama mai imani sai ya so da yan uwansa da yake so a kai shi assalamu alaikum ina roƙon addu'a daga al'umma musulmai Allah ya yi wa mahaifiya ta rasuwa Allah gafarta mata Allahumma amin sai wannan a imam almanar mafilin krot duna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alam bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci gare ka da kuma dukkan yan uwa suna ƙara ni godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zuwa gare ka da kuma fatan Allah ya yi maka albarka da zuriyarka duka baki ɗaya amin ya fatan mana ta ya karɓa mana dukkan ibadunmu na wannan wata mai alfaha da kuma samu dace da dukkan alkhairin da muka roƙa da kuma dacewa da lokuta masu alfaha da Allah yake amsa addu'o'i da ayyukanmu duka amin su amin Allah alam ka saka nan zuwa ga iyaye na a na alkur'ani guda goma da da da tsaruka tsaruka guda biyu da taka da har haka wace ƙur'anai goma tsaruka ta biyu ga kasansu yadda yake idan Allah ya ka iko da kuma shi goma eh, a to dubu goma a nan ƙur'anai biyar da dubu biyar da kasawa ne kuna ganewa ko? yawa ƙur'anai ne guda goma na ko? dubu goma to ga yadda za a tafi ƙur'anai biyar da kuci dubu biyar a marayu rayu matan Allah ya kai ladan da mahaifina wanda ya dace da rasuwa Allahumma amin Allah ka Allah ta Allah ya kai ta biyu Qur'anai biyar da kuɗi dubu biyar kuma kuma a raba wa marayu mata fatan Allah ya kai wato ladan mahaifiyata dan marayu maza kenan mahaifi Qur'anai biyar da dubu biyar kuma mutane biyar da dubu biyar a marayu mata shi kuma ɗin haifiyar da zo wa kamfat sallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku turaruka guda biyu kuma naka ne nawa ne kar a zo a ce bala ya tafi turare san yusuf karo ne biyu ne yawa Allah ya sa da alheri ya yi albarka turaruka guda biyu kuma naka ne malan da fatin za ka saka ni da iyaye na cikin addu'o'inka na wannan wata mai alfarma da kuma fatan roƙon Allah ta ta'ala ya fi mana zunubanmu da kuma ya tafi mana ibadunmu da kuma ya yaye mani abin da ke damuna don darajar wannan wata manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko Allah ya sa mana albarka da kuma iko jin tafi manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma kare mu daga dukkan sharrin mafiya Allah ya kuma biya mana dukkan alkhairan duniya da lahira a tabarki manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ina kuma ƙara neman addu'arka don samun babban rabo da nan duniya da lahira fatan Allah ubangiji ya sa da aljanna firdaus Allahumma amin insha Allah yan uwa za su fata ni ma zan fata kuma muna faranta ta din ni ba ta sani ba mu kanta da cin waye Ina zai kafa ba wata shi ni kun yi Allah bai sani ba sai kai Allah ya karba mana da daya ya biya mu bukatun na alkhairi ya biya mu kowa bukatun sa alkhairi Allahumma amin kaya ta ba tana cewa Allah wata baiwar Allah ta a atamfa guda biyu a baiwa marayu a roƙon du'a. Allah ya ƙara wa rayuwa da zuriya albarka amin alaikum Allah iyayenka da rahama Allahumma amin malan ga dubu daya nan sadaka ayi ma na addu'a sun rasu dukkan su nan kuma bangaren tambaya da tambaya ta tsarata malam menene bambancin barawo wanda yayi tuwa bai yi cigiya ba a kusurbanci ana fata an gane ko? Awa. ƙarawo mutu Allah ya haramta sata ƙarawo shi ne mutumin da yake santa santa ya fataici hankalin mutum da tabbatuwan hankalin mutum da tabbarta da yi mata sata Kullu yana tagitin yan shakawa da kai da kau da hankali da kai a kan abu sai ya sata ya yi sata wanda zai kuma gidan gidan gaba gaba shi kira ɗan kashi sai a cikin da wanda zai cikin rike ta yi bacci ana hira an ka shiga wani goya auki shine rawo mai kira kuma shine wanda ya tafiya sai abu ayan ba kuma shi akwai abun da ke kira kawafe kananan abubuwa mai nomi da abubuwan da ba su da su ta yi cigiyan ina tafiya ta samu ɗari biyu ta yi cigiyan a cikin gawaye da ɗari biyu na abu ne wanda ake kira shi ainu yana tafiya ka samu bairo hanyar kawai yana tafiya ka samu kulin dabino kuma in ya ga kwayan binu ya ka dauka ta hure ya ci saboda ni'ima ce ina ba an gane amma mutumin da zai dubu ɗari biyar dubu ɗari dubu hamsin kullum kuɗin da an hankali, za a ci da mai wannan yana nan yana cikin damuwa wajen neman su. Duk wani tuwa ana cigiyar shi shekara ɗaya cikakkiya ana cigiya idan ba a samu kai shi ba a kai cigiya yadda kuma an tabbatar da cigiyar ta je ko ina na kuma bayan shekara ɗaya musulunci ya halittar da ta yi amfani da su daga zuwan kuma mai mai shi ta yana abin da ka bashi a nemo ka bashi an gane yawa da wannan zimmar an babu shi kenan akwai in kwan dabbobi dabbobi dabbar da za ta iya dokaro ta kare kanta daga dansin dabbobi namun daji baya tsintuwar ta karakumi ya karakumi a daji yana kiwo a kungurumin daji wannan mutum baya baya ɗauka matsayin zama da shi sai ya zo ya sanar da karakumi ko sa duk Allah su tare shi kamar an tinkiya haka da kiya rago annaman zaka ce ko ka dauka ko kuraye su riga ka ko ka dauka ko kuraye a daji ka wannan kai tsaye da kuma da daji aka yi amfani da shi ba ta an kane ko ko da ka mutumin da ya dauki kuɗi kwai tsintuwan da ya kai wato wani yawa yawan abun ko juma abun da an san mai shi zai kai talle ko ya kai gitv alheri radio ko ya kai jakar makori ko kuma ya shiga ga anguwa ko kuma a sanarwa mai anguwa a yi sarki dai ala cikin in wani ya yadda wani kaya yanzu ba a bayyana menene ba a bayyana menene don shekara ta wuce aka tabbatar da cigiya ta ita ko ina a zuwa shari'a ta halitta mutum ka yi amfani da shi wannan ba barawo ba ne na? eh zaka? to ina kofin gida ne ake ce a yi buga mai gidan kofin kuma. ta ba karewa ya ajiye zaka ne a kofin gidan wani an gane ko Sai ya wuce da yadda na ga laraba suke yi dai irin masu kwatanta din nan dama ya bayar hagu yi. dan mu ya aji yana buɗe kofar gida ne dan zan da shi ya fito waye ya fito sai ya sai ya ajiye ya gani sai ya wuce sai ya wuce dan sai kaje da ajiye shilin kuɗin gida wani yana fitowa sai ya ce ina tuba da kuɗin kuma mu yanzu komai za a juya shi ya zama to sharri a juya shi ya zama to sharri ta san shi a ta taɓa ganin shi a'a ya juya kuma aiki kawai yayi shi ya hirkin kawai nashi mu wani abubuwan yanzu in ka ake ko da ya yanayin rayuwan ta bambanta da yadda ake irin su saudiya su menene su abin da mutum yana buɗe yana jingina dama ya san ana yi ne na mutanen kirki ko kuma ba taɓa yi ba don ka dubu ɗari biyar a kofar gida ba shiga kan in ɗauka sai an an ce ka hasara wani ga shi ko ne kawai Allah ya albarka da shi ne na Allah to ya fi natsuwa ya fi natsuwa ba wanda ya samu dace wannan shi ne sai ya nemi addu'a ya shi addu'a da karshe ba da sadaka dubu daya Allah wanda ya amsa Allah wanda ya albarka da amsa mana bukatunmu na faɗi ne da zahiri wanda muka sani da wanda ba su sani da gaskiya kuma ya yi da musibu na zaɓi ne da zahiri da wanda ba su sani da wanda ba mu sani ba da wanda shi Allah ya ce mu sani su da daya da ibadunmu ya yi mana ya'in rashin tsaro da muke ciki da dukiyoyi da cikin al'umma اللهم اعز الاسلام المسلمين واشف المشركين وامر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم سلم وبارك وامن وعلى آله وصحبه سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين